يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بل حتى يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن تبعني بعد أن يوم القرآن لأنه إن شاء الله تعالى أو لما صلى الله جمعة لكي يجيب يا مجلس الإسلام من دوره أو أن الله تعالى damar gudanar da karatun littafin fahimtar da ahli sunna wal jama'a wata babban malami Allah ya kasa rahama malamin Muhammad ibn Salim Taymin wanda muka kawo da shi a masallacin masallacin Ka'aba da duk inda wani ya sarsa shi ولد النافع الشيخ وعلى محمد بن صالح الحيدي قتل شيء ولا يوم على الشافعي وعلى الخطر شكرا كتبه لدى يوجد أبجد الكفر الهجرة منذ أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ومدينة وتتدل على الشافعي في شكرا كتبه لأشهر النبي لهيبر على النبي عيسى عليه السلام yau za ta bata zama na gabatar wace ba za mu shiga littafin amma za mu fara bayani a kan sufofin ɗalibin kudin gidan don mu ji a wannan koyon littafi da mu za mu tabbata da waɗannan sufofi don mu zama ɗalibai ilimi nagari in mun yi ilimin ya amfani mu ya amfani bayan Allah ya zama farko abin da zan fara an faɗa mana shi ne bayani a kan ginshiƙan ilimi ilimi na ga abubuwa da ake kira su ginshiƙai idan suka samu ilimi da yi in aka rasa su ba za a sami ilimi idan da biyu daga su ba ɗaya ilimi ba zai kama sai sun zaɓu ilimi ke samun gudanawa mai yasu a kan shi ginshiƙan ilimi guda uku na ɗaya malamin da ya san abin da ne in aka ba jami'i wasu za a zama rasa ko ba za a koyi sai dai akwai mai shi ginshiki na biyu abin da za a koyar nagartaccen abin wasu. kamar yanzu muka ɗauki ko da ya zama gabata ma'abuta sunna manzo sallallahu alaihi wa sallama da jama'ar sahabbai wanda suka biyo bayan su kaga wani abu ne da yake da tushe da mutum ko ba Allah subhanahu wani ta'ala to ya zama abin da za a koyar bai shi na zartacci to sai a sami ilimi na gani abu na uku ya shiga ilimi na kuɗi shi ke na ilimi na uku shi ne ɗalibi mai koyon karatu aka samu ɗalibi mai hazaɓa da basira da mai da hankali to karatu zai samu kuma zai mutane da haka ne da aka sami malami wani na gwanaye a ilimi amma aka rasa ɗalibin da zai ba karatu to sai zai mutum karatu idan aka samu ɗalibi ba malami to ba zai samu kara aka samu ɗalibi aka samu malami amma ba a samar da abin da za a kuwar nan da ba ba za a samu yi suna waɗannan yi shiga guda uku cura suke da nuna tare ba sa rawa idan aka sami su za a samu ilimi ko a yi tafiya ko a kan hanya ko a daban ko a zuran ko a kwanciyar za a sami ilimi duk sauran wasu abubuwa da ake kara wa waɗannan mace makani da abun za su cika a ce an gina makaranta an yi ajujuwa an samar da bencina an yi sa abu an yi zuwa duk wannan mace makani shigan ilimin waɗannan mutum su ne ilimin dalilin su kuma daga alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'arafahum 'ala da ita وقال أهلكني بأبناء هؤلاء إن كنتم صادقين Allah yake cewa da Allah ya sanar da babu da annaba Adam sunayen abubuwa gaba daya waye malam ko nake tambaya Allah waye da annaba ya koya ba al'asma an fahimta wannan suna ginshi ɗauke ne a duk yadda aka tsaya aka tsare su za a tafi amma mutum ɗalibi ba a samu wasu wanda zai samu sako daga malami ba duk irin malam ba za a samu wannan ba za a tafi da su sai kana koyarwa za ka koyarwa na taɓa koyarwa wani yawo ya shekara ta kai biyu a wani sai aka kawo ɗan wasu za a zuwa mata fara sai aka zuwa mata irin abin da aka koya ma wani tana kamfo take tilawa na abin da aka koya mata ko ta kama karatun biyu ko fi da aka koya mata har almajiran ruwan zuwa suke sa waya suna ɗaukar zafi sai baban yake cewa wai wannan ya rike irin abin da aka koya mata shi aka koya wani na ce har ma na ce abu na sayo na saka ya abu na sayo abin da yi ya nuka na cikin aishi bai taɓa samun sabon hankalin da musayi abin wannan yari so ba kan ya ba in ba ka san haka mutum ka lissafi wa tsakar makaranta sai ka tabi ne da kin ba ci ba su ba da mafi san abu da suke ɗanka ne ba mai sauran kama ba su da na buƙatar wani sauran kama don ka fahimci wannan ba za a wahala kuma za ka wahala da haka sai an samu da wannan ginshiƙa guda uku ilimin da suka sannan bayan haka shi koyo da koyarwa koyo da ake yi a matsayin karnani kamar yanzu da kuma suke so kai wannan da samu to babban abin da yake ginshiƙan neman ilimi a matsayin karnani da abin da zai tabbatar maka da ilimi idan ka zo kuma malami abu ne fahimtar abin da ake da haddace shi a sanda ake ba da sabon ka fahimce shi ka gane ake sabon in ka fahimta ka haddace to duk inda kake da kayan ka ta ba ka ji karatu ko ta ba ka ji hujja amma in dai karatu kullum yana da lafiya ran da ba da gasa a mota da sai wanda bai ba ba a gane saboda kai kana so ka zama malami wata wata rana a ce kai kake wannan bayan ake saurawa to karatun da zamu in ka fahimce shi kai a haddace karɓa kiyaye to zai ba ka yi to wannan suna ke shiga guda biyu na mai neman gidi ya fahimta ya haddace sai rukunan tabbatar ilimi in ya samu ya zai kwari a rikadin kamar da shi ya ka haife ka kamar dama da Allah ta halice ka da kayan ka su kuma waɗannan abu ne yawan mai mai da kai kawo a kan abin da shi sa ka sami mahaddacin ƙur'ani mai sauka duk kwana uku ka kuskura na haɗa shi da mai sauka wata guda za ka shama za ka zaune shi wannan yin kyau ta su za ka sauka wani sama ne kuma karatu mai kyau mai daɗi gajiya ba ta wancan kuma sai daga ana yi an sarrafa ana yi an sarrafa Suna ka haka yawan maimaita karatu da koma masa yana sa shi da tabbata yi kwari ne ke yanki abu na biyu da yake tabbatar da karatu bayan da shi ya tashi duk abin da ka koya ka iya shi ka bani shi yana tabbatar fiye da wanda baka bayar domin idan ka zo bayarwa za ka yi kokarin da dabarar za ka yi da isa zuwa zuwa da za ka a ƙoƙarsa da ba na tsara na ƙalta da kake da kiyaye shi to waɗannan abubuwan akwai buƙatar da damu da su in ka koyi littafi kajiya kada ka rika da shi ka ajiye sai ranar da za a sake karatun ka tsakko ka kaɗe ba kuma ba za ka samu karatun da ta gwari ba sai ka sa rubutun lokutan komawa karatun kana bibiya kana wato nashin kaiwa da kawo to zai yi gwari ya cutar shi ne irin wani da an zo ana magana abu kaza da ta fi ce ba mu wace abu kaza ke neman su ce abuwa da ta fi to da haka da yana wa yana kawo ya kiyar da abin to an kiyar da wannan to abin da za mu koya zai yi inganci ba to bari faɗo faɗo kofin shi ɗalibin gini. kaji a karatun za a yi da nawa da na wani ka san kwanta waɗannan sufofin don ka zama da kantaccen ɗalibin ilimi da zai sami ilimi kantacce na farko ana buƙatar wanda zai nemi ilimi ya nemi shi don Allah bisa ikhlasi a da ilimi zai yi da wannan don Allah subhanahu wa ta'ala ya buƙaci bayan da zai ilimi dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'umma da na rayu to da ka zan yi dan Allah da biyayya ga to in ji zama wannan yake ce manufar ka ta da mai ilimi ba ta ba kare da wani ba zai sa ka fara to da ka san zama na mata kake ba da wani yake ba dan Allah kake shi ko ya sa abin da kake biyayya muke da wani wani yanzu ba ta tare wai dan ba fasa wannan biyayya ba zai ci fara to da ka san mai abin da kake to da haka cikin manyan malamai ibn al-mubarak Allah ya ji da rahama yake cewa babu wani mafi martaba a wurin ɗalibin ilimi kamar wasu ya nemi ilimin Allah ba wani abu wanda ya kuwa bayani falala kamar neman ilimin Allah don Allah kuma babu wani abu mafi muni a wurin Allah irin wato neman ilimi don wani Allah wannan abu yana da muni kuma ana da fushi shi sa ba makarantun alƙur'anin da ke ba don Allah ba a wani hadisi yanzu yake cewa ina ɗaya daga cikin wanda za a hore wuta da su za a yi fuskarsa a dashi a ƙasa idan tashi a kiyama a yi wutar jahannama shi dai ƙur'ani ka zancen Allah amma saboda ba dan Allah ne ba bai ci ne ba karanta ba to da sai an sa aniya an sa niyya an sa are za a yi da wannan ne dan Allah da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ƙaurarsa ta zama dan Allah da biyayya dan Allah sakamakon ƙaurarsa na wajen Allah ya mazo sai masa shekara saboda haka wanda sai ke cewa kai dan Allah Allah ya rasa da kai ne in kai dan biyayya dan Allah mazo sai maka shaida biyayya na ranar sannan bayan Allah yake cewa واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ku ji tsoron Allah Allah kuma zai sanar da kaga ka tsorace shi kake a dokokinsa kake ƙaunarsa kake abu domin sa sai shi su zai sanar sai sanar da duk wani cewar ai shi Allah ma ya san komai kai kake da malamin da ya fi kowa to da zai buɗa ma kwakwalwarka a yi kamar yau. zai maka bai wanda za ka gani zai baka bai wanda za ka ne so da ya fuskanci dan shi kake sannan ta haka abu abdullah arzabani yake cewa yin abu don allah yin karatu domin allah yana gano wa da ɗalibi fahimta daga wajen allah mai girma da kwanu ma'ana in kana yin ilimin ka don allah to allah zai kore maka fahimtar abin abu na biyu daga cikin tsohon ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi kan tafi neman ilimi a wurin wanda ya san yana ci ya tafi neman ilimin abu a wurin wanda bai da shi ba zai sami shi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fasalu ahlan dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi idan ku ku da masani in kuma ku da ilimi to ku nemi malamai masana abin da kuke so ku koya ku koye shi a gurin haka ana nemi ilimi a gurin malami to da suka je kai mutum biyu zuwa kan gurin wanda ke karatuwa dan hayaniya da barakala ita tura maka abubuwa marasa amfani ka zama mai zafin ra'ayi kawai da musu malami ana neman karatu gangariya ba za a samu amma in yi rufe da rubutai da cika baki za a to wannan kana karatu da kuma da gaba da da abin da ka abin da ka kashe shi Allah ya kiyaye sannan malamai suke cewa wanda ya nemi abu a gurin mai shi zai same shi wanda kuwa nemi abu a gurin mara shi to ba zai samu da shai da yi ba suke cewa mara abu baya ba da shi kaje kana neman abu abu wanda bai da shi ya zai ba shi ma bai da shi bane ba abu na gaba daga cikin tsohon ɗalibin ilimi girmama malin kana kuma ilimi a wurin malami ke buƙata shi saboda yadda wani wani abu da uwa da uba ba za su ba kuma ya tsara mahimmancin uwa da uba sau da shi abin da kake sani na dokokin allah da shi ne kake sanin haƙoƙin Allah ka san haƙoƙin kan ka san haƙoƙin iyaye ka san haƙoƙin abokai maƙotan ɗan uwa to a shiga ga mahimmancin da ya tara to da su kansu ba za a san darajar su da iyaye da ita to malamin da zai baka wannan ya kamata ka kaddara shi domin shi da zai baka mabuɗin yadda za su mu'amala da Allah mabuɗin yadda za su furta da iyaye don kuɗi da za ka hulɗa da abokan gaba, ka ba da haƙƙin allah sanin allah ka kuɗi da haƙƙin haƙƙin bayi da allah su da ka malami na marta ba wa lalata in ka ga ɗalibi na sake wa malami to bai samu tarbiyya ta ba bai mata ɗalibin ilimi na gaba ya rasu ba da cikin tsohon ɗalibin abin da zai fito da wannan talibin da Allah ya sanar da annaba Adam suna abubuwan baki da annaba Adam ya iya ya iya ya ya fahimta ya haddace mala'iku da suke gaya za a samar da wani wanda ke kai su suna yin abin da ya fi wanda za a samar da wanda zai su Allah ya ce musu ya san abin da ba su sani to daga ciki da aka sanar da annabi Adam ba ta ce da mala'iku to waɗannan wannan قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما فتفرك أنت فتفرك مو أمام الإعلم ولا أبتون كفر دم أولا أنا أظن أنا تنمي لأن الله يجد أن نبع أجبته فتابوا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما ko to da aka yi haka sun sami ilimi daga wajen annaba da aka tafiya suka ci su ba su gani yanzu ya zama mai lafiya Malam, kun ga allah ya koyar da shi yanzu kuma ya koyar da wasu da haka ake samun ilimi ake isa da shi zuwa kuma da shi daga ilimin yanzu kuma ya zama malam ko ya koya yanzu yana koya ya biya yanzu yana ba wanda za su ce da wa iskulna lil mala'ika judu li adam fasajid illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin sai Allah ya ce to da abuka da haka tunda ya ilmantar da su wani abu dan Allah ba kwabar ba wahala su sai muka ce da mala'iku ku yi sujjada ga Allah wannan sujjada ta girmama ta martaba wani ya yi musu abin da gaskiya Allah ya ce suka yi sujjada suka yi abin da aka suka kaddara mana suka girmama shi sai aka sami iblis ya ce shi ba ba za su ba girman kai a wurin ɗalin gini to tare ku kwanu da shi da malayi amma shi yana cin cewar ya ma za a yi su kwanu wannan kuma a ce wannan ma ya fi shi to ko yanzu ka ɗauko ka girman kai a gaban malami irin haka ne zai fara in kuma ka zama ya kaddara malami zai ka zama cikin ɓangaren mala'iku da suka yi hidima abin da suka yi kuma suka kaddara wanda ya zama da su sauran haka da cikin kuma ɗalibin ilimi akwai kaddara malami wannan ibada ce tsari na addinin musulunci abu na gaba ka cin abin da kake koya na ilimin nan Allah ya ce annabi ya ce ibada kake to ita kuma ibada dama Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljin ba su dan su bauta to sai zama su neman ilimi ta addinin Allah ibada to za ka dena ka gaba ranar dena to karka shi cewa ibada kake to da ka idan ka iya ibada mai shi za su ce dole abin da ka sani sai ka sanar da wani ba wai ka ga dama ba dole da ka iya koya shi tsarin su musulunci ilimin sa haka ba magana ta ce wai ba za su fasu mana ba ka a gane kai daidai da kai wannan ilimin sana'a ne إلا من ba, الله da أن يكون ما أصبح إلا الذين يكتبون ما أحسن ما تنبيه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله إن بقى بعد ما ألا يزيدين ملائكة مسكين سنة كتشيوة إبادة كيدة كتشيوة كيدة ka ji cewar kai da kake koya wa ɗaliban ilimin Allah ya sa ya ce ibada mai ba wani abu da za salamu ibada mai sai ka da ibada da jin kai wannan me zai fi da wannan sarari Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da mutum iqra bismi rabbika alladhi khalaq farko abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa kai ka da sunan ubangijin ka wanda ya halicci kowa ne tashi aka ko shi ya saka tashi aka to ashe Allah ne ya sa mu shi yasa zan sai karatu ya isar mana da abin da aka musu dan mu iya a shi an samu ma mai karatu da ba shi mana a ahalan zikri in kuntum la ta'lamun ka je ka tambaya wa ya ka iya to da ka banda wannan an karbo hadisi da sabu annabi Allah ya yarda da shi yace manzon Allah jira da mutum Allah subhanahu wa shi ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli neman ilimin addinin Allah sanin Allah ya daga shi dina dole ne a kowane namiji da bai A zuba mutum wani kin yi auren da ba karatu bi ko na ka auren ta da gina miji shi kenan kuma abin da tsaya ya yana shi kenan an zama a wannan amana ta wasu sani za ta wuta Allah ya dawo kanka ka tankar da zuwa ba za ka iya ba da kuma makarantar da je ba ko har sai dai inda za ta biya wa kanta kana kai ba za ta biya ba to za ka ba ta biya za ka biya ba ta haƙƙi to da haka neman ilimi jikin da su ibada ne wannan hanyar da kuma ce abu ya da musulmi ya rawaito shi daga cikin tsofaffin ɗalibin ilimi na gari da sauraron abin da ake koyar da shi zama a wani lokacin da muka so lokacin ya yi waya sai ga ɗalibi a nasara ana manzan allah ya ko allah ya ce amma ya kuma gefe na ta rawar na ta shiga nan na ta shiga nan kuma wai makaranta ne kuma abin da zai kudo ɗin nan kai abin da ke sai dai mai gurba ta rasu abin da ke so da haka in ka zo ne mai ilimin magana ka kawai wasa da hannu wasa da riga ruwancan yi wancan to da ya haɓa haka sai ka kyauta da tsofa ba da kasa kulle ka yadda da hankali kan abin da ka soke yi su kuma kan me dalilin wannan Allah ya ce wa iza qara'ta al wa iza kuri al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu da turhamun idan za a karanta al-qur'ani ko idan ana karanta al-qur'ani ku saurarin karanta Ta sai shi a saurara وأنصت ويشوف تخفي ولد الجنة بشير in an yi haka mai zai faru da Allah ce la'allan ku turhan idan a ji kawo don ku dace da rahama Allah sura ta mai neman ilimin Allah ce Allah ya ce in yi shuru zai dace da rahama Allah sannan ba a kalbo hadisi daga Usama dan Shuraik ko Sharif Allah ya da shi ke cewa mun kasance ko muna kasancewa ne a gaban manzo a alaihi wa sallama lokacin da yake ilmantar da mu kai ka ce sun tsaye ne a kawo mu idan da sun zuwa kan kan kai motsi ba zai tashi ba zai tashi in kai tsafa, sai ɗauka a kan wani abu mara suke. wanda ba zai cutar da shi sai harkokin hankali kwanci to kamar haka su ne kasancewa a gaban mu ba shi ka zo kana so ka zama ɗalibin ilimi sai ka kwaikwayi samun wannan? ya da suke zama a gaban mai su koyi karatu kai ma ka zo abin da ka zo yi shi kake shi ka sa a gaban shi zan kai to wannan zai sa a ilimi mai amfani da nagarta suke cewa ba wani wanda yake magana da cikin idan muna kuma masu muna da karatu ba ta gaba daga cikin sufofin ɗalibin ilimi ɗaukar ilimi daidai gwargwaro daidai misali ɗan kaɗan ke amfani wannan tsari ne na koyar da ilimin kowane iri ya ana so a yi inganci sau da tafi a kwakwalwa idan ka ba ta abin da bai da yau ta ku wa da tsarinsa da kiyaye idan ka ba ta abu ya yawa garin ta tattaro sai wani ya koci garin ta kiyaye sai wani ya tsallake in kuma bai tsallake ba ko tarihi kirkiwa ba za ta yi farin kirki to ai ko kai da aka ce tara tara sai abin da za ka tara ya zama ɗaya ne ba za ka iya sa hannun farka shi ba to in uku ne ba sai a su mai da sarki hannun ma ba zai ce a ce ka haɗa hannun da hannu kare ba saboda sun fi hannun yawa ko haka ita ma wani wanda ke ka tula mana to da ka yi sannan a hankali da kaɗan kaɗan shi ke gashi da ilimin mai rahama mai dalili da hujjar haka Allah ya subhanahu wa ta'ala da suratul Qur'an ke cewa wa qala alladheena kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida sai Allah ya ba su ne yace kadhalika linusabbita bihi qur'anaka wa rattalnahu tartila Allah ya ce kafirai suke cewa mai hana saukarwa annabi Muhammad Qur'anin nan duka lokaci guda su mutum da guda a bashi shi baki ɗaya da su shi kenan kawai an yi an gama ake ta wani zuwa ake ta wani tsakawa ake ta yi wani da da kadan aya biyar aya biyar farko abu da su kuma da aya biyar da da اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان wa الألف اقرأ وربك الأكرم والذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم يا بير كان كارينا maka shafi biyu za a yi to ka sa da kuma an kokari da karatu da basira ka kai malamin da malaika da bai duka a matsayin malamin da ba da karatu wanda ana so da inganci sai an kula Allah zai ce me yasa muke saukar maka da shi da kadan kadan ce kazalika mai saukar maka da shi da kadan da kadan dai mu sabbi da biki ko adam dan mu tabbatar da zuciyarka da shi zuciyarka ta zama su da abu da ta da iya da take da kiyaye ita ce sai kuma rantar na mu ji sabbi biki rena karatun ta sanadu sannan da kaɗan ka karatu mai kyau da inganci to a baka mai kyau ka tsaya ka koyi mai kyau ka ci da gaggawa idan manzon Allah ko kuma Qur'ani shekara 23 sai ka ci a shekara ta zabe to ya hada ka yi da nan haka kai haka irin ba ne ko kai ya tafi bai fadi ne saboda haka wannan da shi abin da ake so ɗalibin ilimi ka kada ya sa zalama da hadama wanda za ta sa in kasa fahimtar abin da yake kuma kasa yin mai kyau da inganci har da wata sanar wata ala yake ce wa ƙur'anin farafa da ta fa'ahu alan nan alamun sai wa nan da na mutanzila Allah ya ce wannan alƙur'ani da muke saukar da shi murnar da saukar da shi muke saukar da shi kaɗan kaɗan ba gudan ba don ka karanta wa sahabban ka shi da fara'ahu ala nani don su karanta wa sahabban shi alamu sai sannan a hankali da kaɗan da nan Ka kiyaye su kiyaye sai ka Ka kiyaye su kiyaye sai ka kara to zama kanta da ake kasa mata shi kan yaushe za a san shi a inda za a yi to an ja sauke kuma kun sauke shi da karatu sai da kuma an ce da ya hada ya ce shi da su ayɔ wahala ne to tuwanin nan mai ne a su kawo a yasa inda ya kawo zuwa an yi zan kura ne ana za ne ka so su sai kuma ka yana ja da bayan a daren daren a gaban kada shi kunya babu aka sauka ne an kuma sauke shi shi kuma da ya Allah ya kiyaye Allah ya ce wa nazzalna da muka sauka ce sauka an kama hadisi da abin da da wani da yace manzon Allah ya da mun Allah subhanahu wa ta'ala shari ma qalla wa qafa khayrun mimma kathura wa ada abin da yake kadan ya wadata ya biya bukata shi ne mafi alkai shi ne alkai fiye da abin da ya yawaita ya sa kosawa da karewa an jira an zo karɓar haka ka fara tsaya su kayi uku kayan biyar shida kayan jiki malamin ya ce hada ba ka ji ba daɗi ga wahala da ta sai ka ce to an yaku za ku iya wahalar da ka yi a nan gaba bayan mutum ka kure ka zuka ka ci kashi ƙwararren nan ala ne ya yi wanda za su yi amma dai ba mu a cikin zuwa shi ma ba kai ne ba ka ɗauko sun da ku ka ce ka ce gaba ka yi ba su suna shekara casa'in tamanin suka sa ƙur'ana da suka yi suka iya. sai ta yi ƙwaƙwalwa wacce ba ta masu zuwa ba kai iska ma kana jawo ba ku ce duk wani alkhairin da ke cikin ƙur'ani ta fara biya ba su lada ba wani ƙaranci da ka ta wai ba yi. sannan ba su ta'an sabon hadisi daga an san malin allah ya zai ya ce hakika an nufira da amince allah sun fata a gare shi ya ce ta'anni min allah sannu sannu da Allah ko abubuwa dake dake a hankali har a iya a ware goyi daga Allah ne kaza in kaga bawa bai ga wannan Allah ne ya zaɓe shi Wani wal ajazatu ba su shaytan to shi kaza ku ne da da daga da za ka kira kaza Allah mana ne ba. Allah ba mu hankali kana yi kana yi da kanka an ka juya kusa abin da kai a watanni sai kai mamaki ta ko wata kaza ɗin nan ba ɗin da wannan abu ka yanzu da shi kuma an zo wannan shafin za mu iya cewa wani abu in an zo wannan shafin za mu iya doka ta bakin haka Wani hadisin da karanto abu ya ala ya bada shi hadisin ne ingantacce kuma abu ya ala ya roci hadisi da kuma daga aisha allah ita da ita take cewa kawai allah tsira da abin da allah kuma da abin da shi ya ce hakika allah yana sani idan ɗayan ku zai aikata aiki ya kyautata shi ya inganta shi sai ka zo tun gurgu duk aya da ake ba yana a ah, ba haka ake faɗa wannan aiki da bayyana ba ta mutu ba ha ah, wannan na ƙarama ce ba ha ba ba ba ce aya biyu an yi ke kan sai ka zo kana karanta sai kuma masu sauraro kamar kan kaje da su san wahalar da take ba a gaban ma a kan hada kan aya guda wannan shi ne zai ba da baki cire gaggawa don haka ba muhimmancin ɗalibi ba ko ba abin ɗalibi zai ba wa muhimmanci ce wai ake waye ma zai gama da wai har yanzu wanda littafin ba gama an gama sai ne baka gama ka iya ba a gama kuma duk inda aka taɓo kana da kayan har da ka samu a da tafiya shi ne ta ne, shi ne ka cire mu amma kun gina da wani zuwa ko wani kuma zuwa ta Allah kuma an ce kuma da kuma irin wannan da ba shi da ba shi da zama da ala ba sai kuma ka ci samar da ai abubuwan da suke ba in ya gajiya mu sura kana bukata ka damu da ingancin abin da zai alaƙar da shi sama da wanda ce wanda ya rike ilimi Sai rasa shi da misali mai ɗaukar ilimi ya tada a ce so yake ya iya yi mazai hadisi kamar mai danna sufurin ne da ƙarfi da yake danna ina daga hannunsa mai zai faru allai ne to shi ma kana zuwa ka aka yi tura karatu aka yi tura su ana cewa ka an da zafi zuwa zafi ba na tana da kowanne a yi kana ciwo a cikin mutane ba ta bayyana ya zo ya zama irin karatun yan jarraba karanta da ranar jarraba ana zama wasu a kai a yi zama da mutum jarraba shi ba da suka tsaya kusa da da a kama kasa da zai zai haɓar da ke a bayan da abu da kama mai yin wani haɓar da cewar ban karatu sannan sannan da ke da ke hankali iri biyu akwai binsa da kidaki a ilimi guda da kawa na akwai binsa da kidaki a ilimin da kake so ba a so ka tulo darussa kai ne na kai ne biki kai ne hali kai ne kasa kai ne kasa ana wata ai ai sabcin shirin muke wajen a ji karatu na babban to sabda a cikin ya za kai a wakil ba kuma kowace aka baka a rayuwa ba za ka iya gama shi shi ta maka mata ta su ɗauki da lafiya ya ɗora ne a kai na gina shi a ba shi wanda ne haska na wasu ana shiga cikin wasu ilimin sai ta ganin na lafa cikin sauki za ka to ana takaita yawan abubuwan da ke so a bayan da wasu ina da cikin abin da yake sa a samu ilimi da amfani mai kwaye da sannan shi a ilimin da za ka faɗa ka a hankali kan kai wannan suna da cikin kuma ɗalibin ne kada mu zo tsaron ka ta ana kana kana kai za mu yi magana to sai in yi amma ko ba da gaskiya yadda ya kamata to an ya kuma ba an ta lokaci to sannan bayan haka daga cikin abin da ake so ba ta gidan ilimi da ake so a same shi da ita dagiya da juriya da haƙuri game da wahalar neman ilimi an karɓo hadisi daga aisha allah ya da suke cewa maza allah jira da amsa allah tabbata a gare shi ya kasance yana kaɗai cewa abubuwan kogon kira yana tunanin bautar allah yana ƙoƙarin ya fahimci ubangiji har gaskiya ta zo masa allah ya turo mala'ika jibril iso ya same shi ko da ya same shi sai da ke shi ya gama ya ce da shi ikra karanta zai ce ba ma ana da kawai ni ba da karatu ne sun yi ka ba ba shi da duka ta mala'ika kuma a zo farko a rana bai taba ganin da zai rana isa ta kama shi manzo ce kama da nan ci bakon ga nan kai matuƙa wani wasu shi sai sake da karanta sun ci da shi ban karanta. karatu ban da karatu sai da ya kama shi na uku ita da shi sun da ba zai mai abin da ake faɗa ake so ake so shi ne karatu karatu faɗin na faɗa ko sai ya faɗa sai aka faɗa sai ya faɗa sai aka zama sai ya faɗa ba a samu malami da ɗalibi ba da abin da za a koyar ke shiga ilimin sun tabbata a wurin ɗalibi mai hajjijiya mai san abin mai haƙuri ya juya tun farkon aya biyar da ya fara dan ku ana cewa hadari ya haɗo ana cikin masu dan karatu ana ga mata malar ruwa aiki domin ruwa ake ta ya an ya riga ya san ko kai hakuri muna ƙara sa kai hakuri a ƙara su da amfaro amma ka fita ba zai fasa jikar koshi ana ga mata malar da halari to fasa halari ba an fasa karatun kuma fasa yana da shi ba za ka yi mutan Allah sura ana bukatar kai da sura ka su koda ka samu malami mai ilimi mai basira amma yana da wahalar sha'ani to kan da muhimmancin abin da ka faru ka amfana da abin da ya in ka ce saboda wani wahalar sha'ani na to za ka ce ta tara sanar da yanzu shi baka san ba kawai ne shi baka ke samu sosai tare da kanin mutane misali a nan irin wannan zaba da abin da ya faruwa da mu nan da ina sakandare na kan tuko keke da gari biyar lemo zuwa bane shi ne sun ji gwanar da yake da sassafe ne ba babura ba mota minti ashirin da biyar ne zuwa talata a keke na ke suna ka zan aure na taho in allah ya tashi da raba ka sai ka raba hanyar irin kana ko madamu ko ta wurin dutse kake je wurin dutse sai keken ya faci ko masu faci ba su fito ba a lokacin ma ba su da yawa kaga turi ya kama ka tura ka koma gida ko ka tafi makaranta ga abin da ya fito da ka. ka tafi makaranta ka ji abin da ka samu an ya maka albarka shi ne kuma sai ka tura kuma kana zuwa in ma ka ƙara so kuma da wasu ce a duk mun san kuma su cike kuna da kusa makaranta ku yi layi nan Ya kai ya in ba ku da ya ba za su fashi bane na su kuma Da jarraba ce ta neman ilimi ko kuma ka raba hanyar lokacin gaba ta wurin dutse daga nan har kai ɗan za ka kalla wani ba wani gidan sai ruwan sama ya ba wani kwaki sai dai ka haƙura ka jiki haka ba ka yi wata rana ko masan ya zo ya sa hannu na kan da shi ta ce dama sunana shi da abubakar ke abbas rake daga abe a abubakar tebi daga ne a abbas tebi Ta ka samu wani abu da ne ake fara sutura su sai zo ce abubakar abbas sai sa na su ta kace ai ne zo ba to ba zai buge ba kuma ba zai ji kunya ba ni ban san ya ko ana kasance assalamu alaikum na yi tsamo tsamo ta ci dukkan daga ni halatta ban da jiki sai ce mai nace ba zan buge ba to haka aka samu fakara kuma ga shi da yadda yake mai bayan ɗankara allah ya masa albarka to kai sai kace a ai da mun ma gargaɗe shi to shi kaɗai ne ba da aiki ai karatun ba za to wai kai ne kace shi yana da kayan kuma shi ya ya hakuri da wahala kai ya ba to kada ba ka haƙuri ba shi ke da sai ka tafi ai ta zama da dai kawo da wannan kuma na ma da ya kai magana kuma an manufa da ba daɗin su da saboda haka sai an yi haƙuri bayan wannan haƙuri da manzo ya isa bin aya biyar haka ya cigaba da haƙuri har aka gama saukar da ƙur'ani sahabbai suka ce mana saukan masa ƙur'ani ina shan wuya saboda magana ce mai nauyi in na sanarki a daga ƙaunar tafila Allah ya ci za mu saukan masa magana mai nauyin da ana da wahala sabon da ke hanyar masa wahayi guri yake ko ana zai kuma wani irin nauyi yake idan kafar ta tana son kafar kaci za ka yi kamar ka zama wahayi kashi kuma ka za ka kuma shi haka yake fuskantar wannan don ya samu wannan ilimin da kuma shi sa malami yana karanta alƙur'ani na tsakani da Allah sai ka ga yana buɗe za ka mamaki jama'a da karanta alƙur'ani kuma yake buɗe karatu ya haka haka ƙur'ani yake nauyi da shi to da tarihi da malam muka sarwa ya kira kokarin jayi da ka'ida ko san yi ake kira da sanyi shi ne ya fara to ba shi mutum sai zuwa za ka yi da shi suna ka zance mai mutum nan suna wannan suna bukatar sai kai sai kai juniya to ka sami shi kuma ya maka albarka an kawo hadisi daga sahabban annabi bai dan ka Allah ya tace shi cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata da shi yana cewa wata rana Allah Musa amince Allah ya tabbata gare shi na ta da ayar wani Isra'ila da wani mutum yanzu yake cewa ko kuna da matsaliyar wani mutum da ya fi kowa sai abin da kai suka tsaki yake cewa da Allah Musa ko ka san wani wanda ya tsara ka sani ko ya fi ka ilimi yake cewa da Allah Musa da Allah Musa yake cewa A ai babu wannan da yake shi a sanin sa tunda shi manzo ne wannan abu da alama wahayi shi yake da abin da ba mu da shi dan ta ba da shi da Allah ya ba wahayi yace a da wanda ya yake mu a yadda muka bayan mu fauka kulle bi ilimin alim duk wani mai jin yana da ilimi ana da wanda ya dara shi ai ba shi kaɗai ya iya ba yana ma da malami da zuwa mutane da shi da malamin sa waye wani tun ma a ko kafin kuma a shiga kuma a shiga gari a ji a tare da ma wanda ya kuma da wannan yi suna matsalar wata ce shi da san wanda ya fi shiga da aka kuma ya kace akwai wanda ya fika ka shi sa kana da ilimi ana magana ilimi ka ce ko dai dan abin da muka sani Allah sai ya albarka kakka ci gaba ne kakkar ganin cewa ko a tsayo ko da ɗan haya tebur a harkar ilimi yanzu Allah zai sauka da kai san cewa baka yi ba har yanzu da sauran zuwa ka biya Allah ya ce maza kama hanya ka je tsaro ne da magabata ba kasar ba nan kai ma kana da sauran aiki shi ne aka tura shi wajen hadir wanda muke cewa hallo da ba haushi an ce hadir ko hadir ya ce ba hallo a sauƙaƙe kawai ya faɗa da wasu da zagaya ko shi ne ya ce ce da shi to kai tunda da za mu yi harka ta neman ilimi ba kai ba cewa nan mai yara a matsayin karna domin ka jira lokacin amsa tambayoyi suna ne, ko zan gaya maka da abin da ya kashe ce to shi ke ana farawa a nan wuza sai ka samu sun je su nema a sauke su ba wuta jama'a su kai, kuma ya tafi gyaran katanga a gaba ga abin da muka dauki an hana su kuma ka zuki gyara musu magana yace mai nake maka ban ce kai shiru yi hakuri da abin da nake maka ce to a yi kankan gaggawa ni ma a yi mantawa ce to mu ci ya ga yawo ya kama ya kai ba abin da yana son shi ya mu kai da kai ban gaya ma ba ce to daga wannan ne muku wani abu a ashe ba za a rabu magana ya huda ko ita jirgin sun kalon kula mu ta ba da Allah sai ai da hikima ne in na bari jirgin zai zama na su ba akwai wanda yake kwancin jirgin kun ya galata yi a basu da jirgin su da yan matsala a kan kasar shi ya fi ko ba kwacin su jirgin shi da tuka da an da abubuwan da su kasa a so da su sun to a wajen tafiya wajen nemo ilim abin da nake so mu ce a cikin hadisin da suka sha wuya suka yi wani zango a wani gurin kogi sai dai illa wasu bane mahaɗar ruwa ne sai kifin da suka kasance su ya cikin ba shi ya da ya kirge da kifi kudurin da annan musa da shi da annan musa ya kasar da shi kuma ya manta da su ta yi sai tafiya shi ne sai ce a ina ga da'a da kada da ina min safari na haza nasaba kai ta ko muna bacci mun ci mun ci ba kawai a tafiyar nan tun ma ba kai wani karatu mun sha wuya yin wata da ne kaga annabin Allah amma bai kai ilimin da ya samu sai da ya sai da ya haƙuri sai da ya juriya to sai kai nake so a tare da wani cikin bala dan ta masa da kawai ga da samun nawa a da ta da su wai ta ka tsaka hawa a cikin kan kasan da gara sai da sun yi da su zaburar da sai kamar da hankali amma zai na wa tsaki kuma ya zauna a liya a gobe an fahimta ba ta haka za ka zama yana wannan yana da cikin abin da ba ta tsarin shi ne su kula da shi shi sa wanda cikin malamai suka wani abin da ke cewa akhiyar tana da ilma illa min tattasin da umbika an tafsiriha bi bayani ذكاء وحرص واطباع ومنظمة وصحبة أستاذ وصحبة ya ɗan uwa ba za ku sami ilimi ba sai da abubuwa shida bari su bayyana maka su a fayyace lalla lalla dan gidanki cikin bayani kike zakawa ka zama mai kai kuma kwalma da mai da hankali wajen koyar karatu wahil ka zama mai san karatu mai kwaɗayi da naci wasu ba ka yi haƙuri har ka neman ilimi ba a gaggawa ba a tsarewa. wabul wasu wuce da za a karanta a zuwa ita karatu ba littafi an magana a ilashi an daidai wuri kaza an faɗi kaza ba a karanta da haka za ka yi rikin ɗauko littafi a rikabi da kana ganin wani in ka manta a in ka zauna amma kai ka da ko in sai da wani wasu ainihin kudin mota za ka daidai da mata mai sannan suka ce rima ce abin da za ka samu na kusa daga kashi to da suna yana za ka gina duniyar ma ta ingana shi wannan ilimin da dan zama kuma guda nawa ka ci kudin da suka yi maka har yanzu ba ta daga shi kai kiba zuwa ga kuma ta can kayi kudu sai ka rika cin kaza sai ka rage cin kaza ana magana yanzu in ba haka ba jini zai hau ko kuma shiga zai ƙara hawa ko to amma ka yi ilimi a ce ai yayi yawa da kai ilimin nan kuma za ka so su ce ba a haka da dan ilimin da ta san fada saboda haka na buƙatar a gobe wasu kuma su fuskanta a abokanci malami a nanike shi a yakurin zama da shi wasu da zamani da dadewa a yi a tun da manzon shekara 23 ana sufa da Al-Qur'ani da kaɗan da ta har ya ci gaba da kura musu to ya kai za ka yi zama sana'a ilimin da musulunci a shekara ɗaya biyu har wani ja ba ka rikon na nan na ba ta sai rikon wani da kuma kana boka sani kana cika kana ba ta yaro kuna da musulunci ka zama da kuma ga wani can bai je inda ake karatu da ba in aka zuba da kai da shi kai ma ka san ƙarya kake kasa kuma da ba ban da ka rubuta da wannan shi sa malamin su ke ta ku dai da ɗaukar wannan karatu ko za mu ce kayan gini Ka ɗauka cewa shi ke nan kaje ba ko kowa komai na kai zai a saboda wani shekarun da yana ba da karatu sun fi shekarun haihuwa iya wanda ke yana ba da karatu sun fi shekarun haihuwa ka duka to kai ka ba ta man kala ka ka ta biya karatu man fada da mutane karatu ba cika ba wannan ba shi ko da haka ana bukatar a dade ana kuma a sa yi dan Allah wadanda abubuwan su kakowa ne su na bukaci a shida ma na fada mana a matsayin gabatar za su taimaka mana a wannan karatun su sa a zama gani a yi nan allah a yi haƙuri ina ba da maka rai bai wa ba da gangan ne ba su kai haƙuri ka amfani da abin da ka kuma cikin su za a samu da su ba ta mara ni ma sai dai in ba haƙura ba sai dai abin da kai yi haƙura da ba da shi ladan ya tsaya ni ma na shi tsara an fahimta ku to in kana jin haka ba kana ba ta karɓa wulaƙar ta da ka ko ka take shi ba ba ba ko ka ɗan wani kallon shafi lashin farko a'a shi ma kuma kamata ya san cewa kada masa wani abin da wasu da uwansa ma ba kana ba shi wani abu da zai haska masa rayuwarsa ta duniya da lahira kana ba shi wani abu da zai sami yardar Allah kuma ya zauna da bayan Allah na ne lafiya to ai bukatar ta ji kadara to an ba wani salo da izinin Allah duka malaman da za su karatu a wannan wani masu da kasu a kuma da tsari da izinin allah za su ya albarka ya amfani allah ya zama dace wannan shi ke dan abin da zai yi tunatarwa a matsayin gabatar ta karatu in allah ya kai murana ya kai kuna raye kuma allah ba dama za mu fara da abin da ɓangon littafin ya mutu عقيدة أهل السنة والجماعة ليأكيد da ya ahlus sunna me ya jama'a kada zuwa cikin littafi wasu sunan Allah ya zafi Allah ya zafi subhanahu wa ta'ala da tambayoyin na kiran sallah